Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai yau laraba biyar ga watan juwan na 2019 sashen Hausa na studio Kalangoyo sama gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa mutane 24 suka ji rauni cikin zirga-zirgar ababen hawa jiya a yamai albarkacin sallar ramadan kwamandan na sojojin kwana-kwana na yamai na dauke da karin bayani A cikin wannan shirin za mu kawo muku zancen farashin kayan miya da na kaji da suka sauka yau bayan sun hau sama a jajibirin sallar Ramadan. Rahoton musamman na yau zai kai mu a gundumar yara inda itatuwa da dama iri daban-daban ke fuskantar bacewa a gobe alhamis ne studio kalangu zai kaddamar da shirye-shiryensa na matasa karfe daidai wato da karfe takwas na dare a wurin da ake kira plus abe na jami'ar abdu mummuni ta yamai shirin matasa shiri na radio ne na tsawon awa ɗai da minti goma sha biyar da matasa ke yi domin matasa a kuma watsa shi a rediyoyi abokan hulɗar studio kalangu kun asabar da lahadi da karfe biyar na marece mawakin zamani kamikaz zai kawata sabgar wato kaddamar da shirin a gobe maudu'in shirin kuma shine tus alafada da ke magana ta amfani da matsalar tsarin wato lisansi master doctora a cikin jami'o'i nijar da kuma wato mayan makarantu na nijar mutane 24 suka shi rauni wasu a cikin mawayacin hali a yayin zirga-zirgar ababen hawa a yamai albarkacin sallar ramadan da aka gabatar jiya talata wani adadin ya yi ƙasa sosai idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata a cewar kaftan hamani abdulaziz shugaban rundunar sojojin kwana-kwana na jihar yamai Mun tantance hatsarin ababen hawa 24 cikin su mutane biyar suna kwance a asibitin gaggawa su kuma goma sha takwas sun jimu amma ba sa matsayi. Wadancan biyar mutane ne da suka jikata sosai. Jiya ba mu tantance hatsarin da ya yi rasa rayuka ba. Ina ganin masu ababen hawa sun yi kokari kiyaye ka'idodin tuki. Gaskiya abun da muka yi la'akari da shi zirga-zirga bata rincaɓe ba. Ina ganin alama ce mai kyau daga masu ababen hawa sun iya kokarin su na kiyayewa. Ranar sallah wata dama ce ga yara su fita yawo domin gaisawa da iyalai da kuma shakatawa sai dai yara mafi kankanta sukan bacewa. Jiya albarkacin sallar Ramadan an kai akalla yara hudu da suka bata a gidan mai unguwar bobiel Adamu Garba wanda ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Duk ranar sallah ba karama ko babba ana samun yare da suke bacewa. Saboda yara idan suka tafi yawon barka da sallah ne suke bacewa. Ko da safen na wasu sun zo neman 'ya'yansu a nan wanda aka kawo min da iyayensu sun zo neman su. Ko su da yawa dai sun kai yaro hudu da aka kame a sallar ta jiya. Akwai masu shekaru bakwai da kuma yare ƙanana. Kun san da yaro ya bace ba kwanciyar hankali. Yaro dai uwa ce ya kamata ta kula da shi. shi har ya yi wayo mafi yawan yara da suke wa laifin iyaye mata ne saboda uba yana can wajen neman abinci ba don neman abin duniya da bai taka kara ya karya ba wajen yawon sallah kabar yaron ka ya bace yaro dai yana da amfani wajen ɗaukar nauyin iyaye da kuma amfani ga ƙasa an huskanci saukar farashin kayan miya da na kaji yau a kasuwannin yamai farashin da ya hau sama sosai a ranar litinin wato jajibirin sallar ramadan waɗannan 'yan kasuwa sun yi wa nafisa adamu ƙarin bayani da sallah tumatir ta samu a sai da jika hudu da yami jika biyu to saboda sallah ce tunda mun ma ma zuwa sayan kaɗan musu a sa sai da mana tsara da kayan ba su isa mutane ba dan shi ne suke ƙara musu to yanzu da sallah ta wuce kasuwa ba ta firi ba da mutum bai sai da ake son kasuwa samun sa aji a yanzu tumatir ya yi sauki tunda ko yanzu ko jika biyu a sai da da ya da yami jika to albasa ba ta ƙara kuɗi ba ta sa ta jika na take da yami sauran legimu su tanka su fabron su je na son ka ƙara kuɗi amma yanzu sun yi sauki euro zabi mun sayar da su ne jika biyar ɗari tara a lokacin da muka ga maraice ya yi sallah ta matso kuma zabi sun yawa mun yi sayar da jika hudu zuwa ɗari tara yanzu da sallah ta huce muna sayarwa ɗari bakwai da hamsin lokacin sallah dole ne farashi ya ƙara saboda cikin ƙauyuka da muke zuwa tsari ta ma sun ƙara kuɗin su kuma kaji sun ƙara kuɗi saboda babu su yanzu da sallah ta huce ba a kawo kaji ba takuna ba mu san farashin su su ba tun da babu su. Isa Firiyo bai zama shi Ministan tsaron ƙasar Nijar ya buɗe baki a jihar Tilibiri a wani wuri kusa da iyaka da Mali tare da sojojin shirin Dango masu yaƙi da ta'addanci ranar Litinin da ta gabata. Washe gari wato ranar Talata, Minista Kallamun Tari ya sallar Idi lokaci guda tare da sojojin da kuma mutanen ƙauyen. Jaridar Lissahiyar fitowar yau ta rawaito cewa ministan ya yi gargaɗin sojojin da cewa su wato su kasance cikin shiri a kowane hali. inda ya kara da cewa ku jajirce cikin gaugawa ku sami nasara kan wannan yaƙi da aka tilasta mana domin tuni ya yi muna tsada sosai kamar yadda ministan ya bayyana a ɗaya ɓangare ministan ya yi kira ga sojojin da su sake dubaru a cikin wannan yaƙi in shi mashiyar a wata sanarwa da ya wallafa a yau ofishin jakadancin faransa a yamai ya shinshina wa jami'an tsaro sanadiyar nasarar da suka yi ta tafke mutane biyar da ake zargin 'yan ta'adda ne a kwanakin baya-bayan nan a yamai da kuma jan kokarin da suke yi a jihar difa duba da wannan nasara ofishin jakadancin na faransa ya kawo ƙarshen sakon da ya aika wato ya aika wa 'yan faransa da ke yamai a ranar ɗaya ga watan juwan domin ba su labari kusan shekaru talatin bayan wato kusan kusan shekaru talatin bayan da kusan ɗaukacin jami'o'in gwamnati kusan shekaru talatin bayan da kusan ɗaukacin gwamnatocin afirka suka rataba hannu kan kundin 'yancin wato ƙananan yara da kuma usular yaran afirka har yanzu yaran maza da mata na afirka ba su samun kulawa iri ɗaya a game da inci da kuma doka hakan wani rahoton afirka kan jin daɗin rayuwar yara na 2018 da ƙungiyar da ta bayyana ranar litinin ya nuna kunga muhammad dantani na ɗauke da ƙarin bayani A cikin ƙasashe 52 na Afirka da rahoton yan nazarta 36 sun ƙayyade shekara 18 ko fiye ga auratar da yara cikin mata miliyon 700 da 'yan mata a cikin duniya da aka ma aure kamin su yi shekara 18 miliyon 125 kimanin kaso 17 bisa 100 na raguwa ne a Afirka. 'Yan mata da aka aurata sun fi yawa musamman a ƙasar Chadi, jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma ƙasar Nijar. Rasuwar jarirai ta ragu da kusan rabi a cikin 'yan shekaru goma sha biyar na baya-bayan nan kuma samun imlantarwa musamman ga ajin firamare ya samu kyautatawa sosai kamar yadda rahoton ya zayyana kuma ya ƙara da cewar akwai dokoki na kwarai sai dai aiwatar da su ne ba su inganta ba a cikin wasu kasashen afirka kasancewar yara ga sararin musgunawa rishin kulawa da cin moriya ga yara musamman a cikin ƙurciyarsu na haddasa cikas ga rayuwar tasu ga lafiyarsu ilmantarwarsu da kuma halayensu. Halin kasawa ga batun kariyarsu na haddasa wanzuwar mugun sakamako daga baya kamar yadda rahoton ya zayyana. A gaida gungun Muhammad Dantani, gurɓacewar iska wannan shine maudu'in ranar muhalli ta duniya yau biyar ga watan Juin. Abubuwa masu gurɓatarwa da ke cikin iska suna yin tasiri kan muhalli musamman kan ɗan adam. Dr. Sumana Alfazazi, ƙwararren likitan huhu ya yi bayani kan tasirin gurbataccen iska ga ɗan adam a hirar shi ta wayar tarho da alasan kuzi muhammadu Ta fuskar lumfashi wannan gurɓatar na iya haddasa cututtuka a kai ko kuma ya ƙara tsananta su kasancewa wurin da ke da gurɓatar yanayi na ta da matsalar cutar ko kuma ya tsananta ta. Misali kamar cutar uku A fuskar cututtuka kuma masu kumburar da jikin mutum akwai tuwarin gaba da za a iya kamawa a kai ga wannan yanayin gurɓatar. Wajen cututtuka kuma da ake iya kamuwa da su akwai na fannin rufe lumfashi wajen yara akwai kuma mashina da ake ake iya samu game da wannan gurbatar yanayi akan wasu kwayoyin cuta da ke ciki domin ana iya samun kura a cikin iska misalin kwayoyin cutar babban tari ake iya kamawa ta hanyar gurbatar iska domin kwayar cuta ce mai bazuwa a cikin iska alƙalin hukumar lahiya ta duniya sun bayyana cewa akalla mutane miliyan bakwai ne ke rasuwa duk shekara sanadiyar gurɓacewar iska a karamar hukumar dogon duci abokiyar aikin mu balkisa hamidu ta haɗu da wani matashi mai aikin zane-zane mai suna muhammadu sani gabai da aka fi sani da lakanin masiga matashin ya yi wa wurare da yawa na duci kwalliya musamman mashigar sansanin jami'an tsaro na garin national da kuma cibiyar rediyo dalal fm ya bayyana yadda ya rungumi wannan sana'a tun kakin in shiga lakwal da ƙasa ina zane desin an kai ekol ma ina zan zane har ta kai a wani lokaci idan za a presentan kartar niger tabulu ni mu shiga aika tabulu in ta da kartar niger ko wani ma haka ko wani kureki da haka nan dai kaɗan kaɗan dai ni ka kaina bai tsammanin zan samu wani amfani gare shi ba har ta kai dai wani lokaci da sai na ga mutane suna a abin ina yi na almutan kuma kenan ina karantar da kaina a nan san dai na gano wasu abubuwa cikin daga wannan zane-zanen sannan kuma sai na ga na samu amfani gare shi tunda mata biyu kuma cikin su an kai su matsalolin da aka fuskanta ciki tsakanin kiliyan da mai aikin matsala shine ana sa mutum aikin wani kawali kada iske ba a bashi a amma mutum zai da buye shi ta sa aiki are da karo ba an baka hankali ba ma aikin ana bar maka shi na aje sai cikar da an ka tuna kai abin ma ka manta da shi ka kai mai aikin in ba ka da hankuri sai ka ɗauki kan mutane can kai ma sai ka fasa wani sai da bayan tuwan tambaya kuma an shiga cikin wani rikici kira zan yi matasa a ciki watan ayyukan dai hannu amfani gare shi sosai dan akwai hankuri. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A gundumar Balayara da ke jihar Delivery itatuwa da dama sun ɓace a sakamakon ɗabi'u na ɗan adam da kuma sauyin yanayi. Haka na da mummunan tasiri akan halittu daban-daban. Ga da rahoton wakilinmu na Balayara Saidi Abdu Winditan. Akwai lamarin da ake cema cause anthropic ana nihi da ɗan adam ne ke haddasa aika-aika ta zaƙewa ta hanyar aiwatar da sarar kalar itace don yin amfani da su ga bukatun gargajiya domin itatuwa ne masu inganci sosai na maganin gargajiya. Bayan wannan dalili akwai kuma na canjin yanayi. Kun san 'yan shekarun bayan nan damanar ba kamar yadda aka santa bane canda. Wasu daga cikin ire-iren itacen nan ba su yi jimirin fari-farin da su suka fuskanta ba bi da bi ta haka ne wa'annan itace suka salwanta har suka bace waɗanne nau'o'in euh, itatuwa ne abin ya fi shafa akwai bitex duniyana da ake cema boyi da zabarmanci akwai kuma prosopis africana da ake cema zamturi wato kirya da hausa akwai simenia africana da ake ce ma shari akwai skeloria ireya da ake ce ma dinai akwai kuma ficus platifila da ake ma lakanin kobe akwai antada africana batala akwai lesbiteria paradoxa da ake ce ma bulanga akwai combredance mai lakanin leniya jire kenan da hausa a ƙarshe kuma akwai tarnaliya avicenio des da ake ce ma farkai hanga wato kunnan jaki. Bacewar irin waɗannan itatuwa suna da sakamako bisa cimaka da fannin kiwon lafiya da kuma taimakawa wajen zazzayar muhalli kamar yadda kwamanda Dodo Garba yake cewa. Ta fuskar amfani da ake da su irin itatuwa ne da ake iya garwayawa da abinci a yi amfani da su. Wannan irin itacen kuma suna tallafawa kwarai ga warkar da cututtuka cututtuka da dama idan aka yi maganar bacewar ire-iren wasu itacen gandun daji haka yana karfafa yaduwar hamada domin ko wannan itacen da suka bata a wa'annan hilaye rishin nasu yana iya kawo buɗi ga iska mai karfi da ke salwanta hilaye karshen shirin namu gidan na maricin yau yanzu kuwa habibu garba wanda ya shigo domin gabatar muku labarai da harshen zabarmanci kafin nan kuma zan sanar da ku cewa akwai muhawarar studio kalangu inda muktar hamadu da bakinsa za su tattaunawa akan menene dalilin samar da doka domin wato tsara fannin ruwa a nijar ai saurare lahiya